Eh, yanzu zan gan ku abuwa da Allah <laughs> ranka yana da yayin mafa eh, yanzu daga ina na mutanen ku daga ina ku kun zo yaushe <laughs> ah, ku yanzu yanzu zo ku gani yanzu a ah, ku ya <laughs> ku ya ku ita ma mai kwana tana surutu tun an ci mata layi ba ina waina mutanen nan na saudiya bari kira mana su ga tun shekaran jiya ko amma sai ji muka tun muka waya ba to ai waya da kuka ko da suke waya wata nawa tura mana eh, to yanzu za a gan In Allah da za ku gani eh za ku gani da zan yi zan ga yadda za a gan ku gani assalamu alaikum eh. a'a ai kuma ba kowa ke son gani ba hajiya oh, oh. to ke daga ina ni da yar uwata muka zo da ta daga kiran ka daga Ghana Ok, Allah sani. Da ta ce maka ta tashi zuwa za a yi magana a yi eh, kwatance. ko zo yaushe ne? Jiya. To ku bari a ga tun na shekarar jiya. Wallahi suna ta ba. hajiya daga ina shigo shigo. A'a, ke daga yaushe ne kika zo? Mu jiya muka zo. Ok, jiya ne muka zo. Hajiya ba. in jiya ma muna muka ga shekaran jiya ma na da ok kai shekaran jiya da ka ce mu zan karba ok to ba da ma to ki hakuri kun zo da safilin da abubuwa safilin ne ban samu ba waje gobe ina mutanen saudiyan nan da hajja ta tuno su zan gan ku yanzu ba su da suka shigo yanzu ba a'a bai da su wannan maza ne ina mazan nan fa suna ina hmm, ya kamata su shigo ina suke ne ka gane na batun ba na kiran shi a waje wai ko kin ji daɗin zama ofis ɗin mm, a lafiya ya samu ta sha wahala ala ba ki zaton za ta rayuwa ina mutanen maiduguri kuma zo ku daga ina ku shigo ina wannan mazan mu dawo eh, ah, kai ma za ka shiga yanzu a ah, bari <laughs> dangane da wasu maza na gari mutanen Saudiya ne sun zo tun je sun kwana White House ne saboda jama'a sun cika wayannan mazan nan eh tuntuni ana ta magana Hajji a ne za a yi maganan aikin maitan nan naku mm. to to yanzu abin da za a yi bari mu gama aiki aikin bari mu gama ganin mutanen nan ita ne wannan ko za mu bincika kan da hoto mm. za a bari kina fita ki faɗa malam hajiya ku dan yi hakuri barin gaisa da mutanen nan namu eh, eh barin gaisa ku yi hakuri suna fita ni zan shigo hajiya akwai wannan soja zan gaisa to <laughs> eh, sarki eh, sarki ke hajiya to shikenan mm, sannu ko matasan mutane ku yi hakuri ko Allah ƙara lafiya